الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من البدعة والنار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ayyuwa musulmi muna wallahu subhanahu wa ta'ala godiya Allah mai kowa mai komai wanda a cikin karfinsa da ikonsa da amincewarsa a kuma ganin damarsa ya ba mu ikon halarta a wannan talabijin mai tarin albarka tambara tv inda muka saba haduwa kowace ranar laraba a daidai wannan lokaci karfe goma da minti talatin na safe zuwa karfe goma sha daya inda muke haduwa da ku domin gabatar da shirin namu na eh, kesiyar response tambaya da kuma ba da amsa kai tsaye da yake zo muku kowane ranar laraba muna fata ubangiji subhanahu wataala muke roko ya karba mana ayyukan mun alkhairi ya sa mu dace biyan bukatocin mun alkhairi duk abin da mun sani na Allah ka sauki muna addu'a ubangiji subhanahu wataala muke roko ya ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan kasar mu ta Niger da kasashen musulmi gaba da marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suka rige min gidan gaskiya muna fatan Allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi saura Allah ka sa mu cika da iskan duniya labi lafiya barka mu da wannan lokaci muna gaira kowa da kowa muna mu kowa fatan alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace eh insha Allah kamar da muka saba idan muka zo a cikin wannan shirin namu muna ka tambayoyi kamar haka yau tambayar mu ta farko da muka zo da ita daga cikin tambayoyin namu muna tambaya a gaya muna surorin da suke somawa da inna inna a cikin alkur'ani mai girma sura guda nawa ne aka bude su da inna inna sura guda nawa ne waɗanda aka bude su da inna a cikin alkur'ani mai girma wannan ita ce tambayar mu ta farko kenan a bangaren qur'ani kenan sai tambayar mutum biyu muna tambaya da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu kadma abdi yawmal qiyamati hatta yusalu an arba'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan adam ba zai deplace gaban Allah ranar kiyama ya je aljanna sai Allah ya tambaye shi abubuwa guda hudu menene wayannan abubuwa guda hudu wanda Allah zai tambaye dan adam akan su kenan ba wanda zai fita filin alkiyama ya je aljanna ko wuta sai Allah ya tambaye shi abubuwa guda hudu menene wayannan abubuwa guda hudu wannan ita ce tambayar mutum biyu kenan a bangaren hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai tambayar mu ta uku muna tambaya da cewa arba'u min sunanil mursalin akwai wayansu abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawa abubuwa ne guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawa menene wa'annan abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawa duk mutumin da yesu ya samu sunnonin annabawa ne abubuwa ne guda hudu manzo Allah ya ce min sunanil mursalin suna daga cikin sunnonin annabawa tambayar mu ta hudu muna tambaya cewa a gaya muna ana auren mace saboda abubuwa guda hudu menene abubuwan nan guda hudu da ake auren mace don saboda su a cikin al'ada duk wanda zai aure zai auri mace cikin abubuwan nan guda hudu zai doki mace ya aure daga ɗaya daga cikin su menene wayannan abubuwan nan guda hudu da su ne dalilin da yasa ake auren mace a kansu wannan ita ce tambayar mu ta hudu kenan sai tambayar mu ta biyar muna tambaya da cewa a gaya muna annabi yake cewa arba'u man kunna fihi kana munafikan khalisan akwai wayansu halaye guda hudu duk mutumin da ya kasance ya samu kansa cikin wa'annan halaye guda hudu mutumin da ya zama munafiki kenan menene wa'annan halaye sifofin nan guda hudu manzon Allah ya ce duk wanda yake da su ya zama munafiki kuma ya zama munafiki san fursan tambayar mu ta shidda muna tambaya da cewa a gaya mana ashhurul hurum watanni masu alfurma muke so a gaya mana guda nawa ne watanni masu alfurma muke so a gaya mana watannin da ubangiji subhanahu wataala ce minha ah, akwai watanni guda hudu masu alfurma menene wa'annan wane ne wa'annan watanni guda hudu masu alfurma sai tambayar mu ta karshe tambaya ta bakwai muna tambaya da cewa arba'u minas sa'adati akwai wayansu abubuwa guda hudu suna daga cikin dadin kai abubuwa guda hudu suna daga cikin dadin kan duniya ga dan adam abubuwa ne guda hudu suna daga cikin dadin kai menene wa'annan abubuwan nan guda hudu wanda manzo Allah ya ce minas sa'adati suna daga cikin dadin kai na duniya idan mutum same su ya samu dadin kai wayannan su ne tambayin namu insha Allah da muka kawo tambaya guda bakwai kenan nan da lokaci kadan insha Allah idan muka dauko da yare na zabarmanci za mu bude layi domin ai wa wayanda za su yi kira su ba da ansoshin wayannan tambayoyi kai tsaye muna sauraron su insha Allah akan lambobin da muka saba eh, kira akan su insha Allah Allah samu dace eh alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah amma da ya fusuna su barantai kan goga hangani sai lokaci su baranta wara Eh, tele albarkanta ko kan gaci tambara tv zanga matkan na ta sai dole irma ne larba kulu su su bara guru wai da minti waran za irga cerko bai tele su baran tawra kan tambara tv irma kan darin sai ana alsalam tai wani sijira kan gaci alsalam tai wani hayi zai kan gaci ke so response kan ka anan sai shak mercredi lalle hakika kuna haikan banno irgo ga wani hayan dirandin da inga lokaci hayan sintana kan goyir sai qur'ana ranu goga ha haini ci sai surai kan ga sintin da inna inna qur'ana ra sura magano kan irkoi ni ferin da inna inna lalle iri sura margano kan irko goga inga bomberen di agoga inga bom bi ma'ana zaman di agoga inga bomberen di gane inna inna sura magano kan irkoi ni ferin da inna wani ga cewa hayan sintina qur'ana ra wani hayarra imana ayin kan tayar goga ha irko riya kan sujin da alisa bata ga ane la ta tazulu ma abdi yawm alqiyamati hatta yusalu an arba'in adam ya zakul asidi plasi am ko aljanna wala nunara kal irko ma ha hartaci ifo ga ta hartaca din kai ga adam mai zai hada kayan dohane kayan dohane wani bata mara hayan taciyan gono kai ga adam mai zakul hada ifo no gace hayan ta cadin irga ba mu ci sai ke son ta sa tadin kai irko subhanahu wataala ga adam mai zakul hada kayan dohane da haihu zan ta irgo ga ha arba umin sunanin mursalin har ta ci fogo annabiyan mai wani sunnara ifo ga ci har ta ta din igo annabiyan mai wani sunnara har ta ci no barkul kan ni te adu annabiyan ma wana bi ma'ana sunna annabiyan mai wani fanda in gano gace har ta ci fogon goro barkul kan ni te annabiyan mai wani fanda nun har ta ci go annabiyan mai wani dara i wani addinara har ta ci ne ga ba mu ci sai wona hayan tacanta in goga ha ne e, irko ja kan sujin da Allah tabbata ga ane igawai burhigi har ta suma gasi har ta ma ga ne igawai burkul higi ifo ga ta har ta cadin kai igawai burhigi da har ta cadin bor kan ga ba ga higi kar am guna har ta cadin ra am san ba afu am wai burhigi a sabbai sai al'adara ifo ga ta har ta cadin wani hayan guwan ta irgo ga ha arba'u man kana fihi kana munafikan khalisan ile har ta ci fo gono kan irko diya ne barkul kan sai ibara barkul kan gwanda da ta cadin to akika buradin amince kalan munakifi no ifiro ga har ta cadin eh wani hayan iddanta mahiya ashhurul hurum hande kan gwanda alfurma irko ido handu margeno kan gwanda alfurma irko subhanahu wata'ala do handu waikin di hinkara handu fuwon gono kan imance kala ashhurul hurum imance kala hande ne kan gwanda alfurma irko subhanahu wata'ala do Eh, ina hayin kokoranta irguga ha arba'u min min sa'adati ago har ta ci foyin gono kan adamai zai wani bankana ne har ta ci gono kan adamai zai wani bankana ne ifa ga ta har ta ta din barkul kan du har ta ta din a duban kana an duniya ba kai alahara ifa ga ta har ta ta din kan gaci adamai zai wani bankana no ga ba ci iri sai har ta ta din wani gaci wani hayi zai kan goyi sai insha Allah lan bai ka aran ga dona kan gaci 96 sasan dai karanta kati da zuta insha Allah an gaci abon aran gatu aran majabi aran wani hayi zai kan go aran sai insha Allah irku subhanahu ta'ala a mutayir sai amir kan da kenan lambobin da za ku yi kira sai ku yi 96 62 44 18 su sune layukan da za ku yi tuntuban mu domin saka bakin ku a cikin wannan an so shi wayannan tambayoyi da za ku badawa kenan Allah ya samu dace insha Allah ubangi subhanahu ta'ala ya karba mana ayyuka mu alkhairi ya samu dace eh lalle hakika tambaya ta farko muna tambaya a gaya mana cewa a surori da suke somawa da inna a cikin alkur'ani sura guda nawa ne wanda Allah ya bude su da inna inna sura guda nawa ne sura kan irko subhanahu wata'ala aliferin da inna inna qur'ana wa sura marginin eh tambaya ta biyu na tambaya cewa dan adam za a yi masa tambayoyi guda hudu a ranar tashi alkiyama menene wayannan tambayoyi guda hudu za a yi ma dan adam tambaye su a ranar tashi alkiyama hayan ta ci foyon gono kai ga adamai za kula hada kayan doha ne irga ba mu ce sai hayan ta ca da ifo da ifo yanno kai ga adamai za hada kayan doha ne bayyana hayan hinzanta arba'u min sunanil mursalin abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawa har ta ci gono kan irko diya wana sunna e annabiyan mai wana sunna rane igu har ta ci fo gono kan annabiyan mai wana sunna ne eh tambayar mu ta hudu muna tambaya cewa ana auren mace saboda abubuwa guda hudu e, wai borhigi har ta ci maga ifaro ga har ta ci tambayar mu ta biyar muna tambaya cewa abubuwa guda hudu duk mutumin da yake da halaye guda hudu mutumin nan munafiki ne har ta ci goro kan barkul kan sai ibara buradin hakika amince kala munakifin san fursan eh yana hayan guwa ya hayan danta ma hiya ashhurul hurum ifo no gace handai handuwo fo yanno kan gace ashhurul hurum handai kan ganda alfurma irkoi don wani ce sai handai kan ganda alfurma irko subhanahu wataala don yana hayan kokoranta arba'u min sa sa'amina sa'ada harihin ta ci foyon goro kan igo banka bankanera akwai abubuwa guda huru suna daga cikin daɗin kan dan adam kenan wayannan su ne tambayin namu da muka aza kenan kuna iya kira akan lambobi na ku saba kira 96 44 18 insha Allah wai su ne layukan da za ku tuntuba domin ba da amsoshi wayannan tambayoyi Allah samu dace Allah biyan bukatocin mu na alkhairi insha Allah ubangi subhanahu wataala ya karba mana amsoshin wayannan tambayoyin da muke bada da kuma wayannan tambayoyi da muke azawa Allah samu dace ubangi subhanahu wataala muke roko ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu ya biya mu bukatocin mana alkhairi duk abin da ya mana tsanani ubangi subhanahu wataala ya kawo muna saukin sa insha Allah muna da wani kan layi ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da sai maka rubuta ta gaha mai da sai mai da rica ko jamila muhammad bismillah ustaza abuka ta da mai ban mutu wofo da ta Oh, kan ganda alfoma bismillah jamila. Muharram. Muharram. da rajab zulqaida da zulhijja ita tuwala masha Allah yana tuwa ne sai jamila iko wara kamar da gwamni iko musu rabu bandi insha Allah layukan su ne 96 karanta kati 18 insha Allah 96 62 44 insha Allah lambai karan ce armate 96 sosande karanta kati 18 insha Allah Eh, wayannan su ne layukan da za ku kira domin ba da amsoshi wayannan tambayoyi eh, tambayar mu ta farko muna tambaya da cewa surori da suke somawa da inna a cikin alkur'ani guda nawa ne surori da Allah bude su da inna a cikin alkur'ani guda nawa ne na wasu alaikum warahmatullah ba na so mutar go alhamdulillah jamila ne kawala na bismillah jamila muhammad kayan doha ne bismillah jamila kudaden an shaku a bakuna a kyan rani banin. Ita ta arzaka a kyan rani da. Ita canta bera ta a kyan rani da. Mhm. Ita canta a wani zankatara a kyan rani da ita tare musu. Aha masha Allah yar sabo jamila yar kuma da kame da gwamni. Yar kuma sukura abubuwan di barakallahu fiki wajen zaki lafiya da jaza. ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu dace kuma ya saka ya ma'aiwa da alkhairi akan ina an so shi da sai kira suna bada su kai tsaye insha Allah cikin wannan shirin namu na tambaya da bada amsa kenan da muka saba gabatarwa a kowane rana laraba kenan Allah ya sa mu dace eh tambaya ta farko muka ce eh, surori da Allah bude su da inna a cikin alkur'ani su nawa ne guda nawa ne Allah bude surori guda nawa ne Allah bude da inna a cikin alkur'ani mai girma tambayar mu ta biyu akwai tambayoyi guda hudu da za a yi ma dan adam ranar tashi alkiyama wayannan tambayoyi muke so a gaya mana da mi da menene za a tambaye dan adam a ranar tashi alkiyama hayin zai kai ga adamai kula hada kai ndo hane ifo no gaci hayan kai ga adamai kula hada kai ndo hane eh tambayar mu ta gaba daga cikin tambayoyin namu arba'u min sunanil mursalin akwai abubuwa guda hudu ayyuka guda hudu suna daga cikin ayyukan annabawa ko sunnoni na annabawan Allah gaba daya to annabi nuhu annabi adam annabi nuhu har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawa manzanni kenan har ta ci fawon goma kan igo annabiyan mai wana sunnaira annabiyan mai kulu i wana sunnaira har ta ci no kan go annabiyan mai wana sunnaira ifa ga har ta ta din eh tambayar mu ta hudu muna tambaya cewa tun tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace saboda abubuwa guda hudu a cikin su dai ake auren mace a cikin wa'in abubuwa guda hudu menene wa'in abubuwa guda hudu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani eh hartaci kan igawe barhigi imaga hartaci foyin gono kan imaga no igawe barhigi hartaca din irano barga sambu amoyo barhigi ifo wani hartaca din kan asabbai sai no igawe barhigi hartaca din bon Mm, tambayar mu ta gaba daga cikin tambayar namu arba'u man kana fihi kana munafikan khalisan akwai wasu halaye guda hudu duk mutumin da ya kasance yana da wa'annan sifofi halaye nan guda hudu to hakika mutumin nan munafiki ne san eh, akwai abubuwa guda hudu duk mutumin da yake da wa'annan halaye wa'annan tabi'o'i to yana da alama na munafiki ne Allah ya raba mu da munafici kuma ya tsare mu gaba daya har ta ci fayin gono kan igo annabiyan igo bi ma'ana munafiftare wana da yarra barkul kan gonda da adin hakika bura da amanci kala munakifinom na insha Allah gonda barfo sai assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba da sai mata rubu maka ga hamai alhamdulillah ina rubuta saba alhamdulillah أوه نعم بسم الله جميلة محمد ولا؟ آه بسم الله جميلة maga addini maga eh, in ta wani asali maga a wani asali asali maga eh, arzaka mhm. maga in ita kanta da da boriyan maga to boriyan maga to amma addinin ta dai da boriyan to masha Allah in kuma ta ibsi wa alaikum salam sabu jamila muhammad in kuma ka bai da gwamni eh insha Allah eh, lambobin su ne 96-64-44-18 insha Allah wai su ne layukan da za ku yi kira domin ba da ansoshin wa'innan tambayoyi Allah ya samu dace insha Allah na'am insha Allah kenan za mu sake doko tambayin namu kamar yadda muka aza kenan game da ayyuka da za su yi kira domin ba da amsoshin wannan tambayoyi eh tambayar mu ta farko kamar yadda muka ambata muka ce ayoyi ko surorin da aka bude da su aka bude qur'ani da wa'annan surori kamar surori na alqur'ani da aka bude farkon su da inna sura guda nawa ne sura guda nawa ne wanda aka bude alqur'ani surori da su wani surori ne da suke fara da inna inna a cikin alkur'ani mai girma farkon wayannan surori mutum zai ga inna aka ruta a farkon surorin nan wani surori ne wayanda suke somawa da inna a cikin alkur'ani mai girma <clears throat> wani ita ce tambayar mu ta farko kenan a bangaren qur'ani kenan sai tambayar mu ta biyu muna tambayar cewa la tazulu qadma abdi yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'in dan adam ba zai deplace gaban Allah aljanna ko wuta sai Allah ya tambaye shi ranar kiyama tsayan filin kiyama abubuwa guda hudu menene wa'inna abubuwa guda hudu wanda Allah zai tambaye dukkan dan adam a ranar tashi alkiyama akan wa'inna abubuwa guda hudu menene wa'inna abubuwa guda hudu tambaye mu ta uku arba'u min sunanil mursalin akwai abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawan Allah annabawa gaba daya sunnonin su ne wa'inna abubuwa guda hudu menene wa'inna abubuwa guda hudu sai tambayar mu ta gaba tun kahul mar'atu arba'in ana auren mace saboda abubuwa guda hudu mene wa'in abubuwa guda hudu dalilin sai ake auren mace tambayar mu ta biyar muna tambaya cewa arba'u man kunna fihi kana munafikan khalisan akwai wasu halaye guda hudu duk mutumin da yake da wayannan halaye guda hudu hakika yana da alama ta cewa munafiki ne kuma san fursan in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambaya ta shidda muka ce ma hiya ashhurul hurum watanni masu alfurma muke so a gaya muna guda nawa ne watanni masu alfurma tambayar mu ta karshe muna tambaya cewa arba'u min sa'adati abubuwa guda hudu suna daga cikin daɗin kai abubuwa ne guda hudu duk mutumin da yake da su ya same su hakika ya samu me ya samu daɗin kai insha Allah wa'ina su ne namu guda hudu eh, tambayin mu guda bakwai da muka aza insha Allah kuna ya bada ansa akan wa'annan tambayoyi insha Allah Allah ya samu dace Allah ya fahimtar da mu lambobin su ne 96 sosande 44 18 eh, insha Allah eh, layukan insha Allah ina gani akwai tangarda a cikin layukan ko kuma layin bai wucewa kamar yadda muke fahimta insha Allah ubangi subhanahu wata'ala ya samu dace eh, muna da wani kan layi na'am assalamu alaikum warahmatullahi وليس سمارة بعد sai mata rago mata gaha mai alhamdulillah ba ka sai jani mun rago dulaya kuna ko ustaz ustaz mu ta ta kalaran mun orange ko wartar sai fa sai la ko kala orange ko kala orange ko ustaz ai ne kare ne ga ala ta ci gorkan da bara da mun ci wannan kusa mhm kuma da ga sala a ga tari a ga tari mhm a gawa mhm a sa tonan dai mhm. masha Allah yaran tumarin sai malaba jamila in kuma ta yi dubu o oranjo ne gogo wala to irga ba insha Allah irga da oranjo eh insha Allah technicien kala ima oranjo bar mai irsi da lambawo kan idan 90 28 35 66 insha Allah ana iya canza mana lambobin a rubuta lamba ta biyu katar vendis ventwitter transenka sosansis ko kuma wanda za su yi kira za su yi tuntuba a kan lamba ta biyu katar vendis ventwitter transenka sosansis insha Allah saboda wancan layin bai nan da wucewa Allah ya samu dace insha Allah eh, akwai wani kan layi kenan ya kira akan wannan lamba ta biyu 97 28 35 66 insha Allah kenan sai a canza lambar asa wannan insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam na'am bismillah mai da ko alimatu alimatu bismillah haye ko ne tu salima a ai go ma ta giro dai na subhanallah masha Allah irku mata irsa amir fahaman dai amin subhanallah irsa insha Allah da cewa kawanta irsi wa wa eh, lambobin da za ku yi tuntuban muku yi mana 427 28 35 66 insha Allah 90 28 35 assalamu alaikum warahmatullah na'am assalamu alaikum warahmatullah muna lafiya alhamdulillah mun gode Allah bismillah wata malama ce malama da tana abiya so wata kokuta masha Allah daga abiya son ko na bismillah kamar mutum nan da kuka ce ita mutum ana armanta tana da kudinta na bismillah sunan naku sunan na salli salli salli ko awo. to bismillah salli daga biya su muna saurare ki to masu ana armanta tana da asalinta to ana armanta tana da kanta mm-hmm. ana armanta tana da kuɗi. ana armanta tana da hankali mm-hmm. sha Allah mun gode malam sali daga ayyuka Allah saka alkhairi mun gode mun gode Allah saka alkhairi amin sun ma amina amin Allah karba mana eh lambobin su ne ventuita transenka 35 66 insha Allah ubangi subhanahu wataala ya samu dace irko subhanahu wataala ya mirfa mandi kenan insha Allah ran ga hinga ce lamba hinkanta bon kan ga ci 90 28 35 66 zama fadin siga fasi insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na bismillah mai rubuta ko assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah mun gode Allah bismillah wata malama ce ha Eh so ba bismillah daga yami da muna saurare da aka ce wajen ayoyin aka da Bismillah so ba muna saurare shi. to akwai sura guda hudu ne. guda ta farko? Inna a kai na karkar faraha إنا عز الله في ليلة القدر جين كنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا أرسلنا نوحا ما شاء الله من قول ما أنا مسوي بقى الله ساكن في الخيري الله كاو خيرتا من قول ما أنا مسوي بقى Eh, na'am insha Allah tambayar mu ta farko muka ce surori da ake bude aka bude su da inna inna su ne muke so a gyara sura kai ne firin da inna inna qur'an rasul margeno eh tambayar mu ta biyu eh, la tazulu kadma abdi yawmal qiyamati hatta yusalu an arba'in dan adam ba zai da klase gaban Allah ranar kiyama sai an masa tambayoyin abubuwa guda hudu menene wa'annan abubuwa guda hudu na'am assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah barka muna lafiya lafiya alhamdulillah mun gode Allah wata malama ce take kan layi Zulaiha ce daga Bukoki Zulaiha daga Bukoki bismillah malam Zulaiha wata tambaya zaki ba mu ansa kan gonda gwanda alfurmar do handuka ce kan gonda gwanda alfurmar do Handuka ce kan gonda gwanda alfurmar do handuka ce eh, bismillah shawwal shawwal zulqida zulhajji to masha Allah ir sabu zalika ko eh? zalika ir sabu zane karbi koki sai ah. eh, kuma ana ke wani gwamnati Allah ƙara fahimta zalika Eh, iri goga ya fusu ne kuli sabu kan goga hangari sai daukan koyon goga ce bakan sai lokaci kwai binte kan gacin di ba gumo insha Allah eh, iri masambu lamba hinkanta kan gaci 90 28 35 66 insha Allah lamba no gogoi insha Allah yanga go bisa lambar kan yanga ba gace kuli gace abu insha Allah ya gadu insha Allah ha sijira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Na'am bismillah wata malama ce

to ihin mhm. eh, kana gacin bi to da babu a zakatu da da wani bole hinza da babu a zaka mara Daba babu a zaka da ina ci ne ni ci wadin a wannan tarbiya to iran tunanin sai sha Allah rahila kan go kola irko har kamar da gwamni ko ko su rabo ban da insha Allah sabu rahila barakallahu fiki wa jazakallahu khairan jaza eh lambobin su ne 90 28 35 66 insha Allah wayannan su ne layuka da za ku yi tuntuban mu kai sai za ku same mu akan amsoshin tambayoyin da za ku azawa Allah samu dace assalamu alaikum wa wabarakatuh na'am assalamu alaikum wa ne wai babu gani ji har ta ci mara na bismillah mai no chako mai no koitamo rahina daga yantala rahina daga yantala to bismillah ibo da hiji har ta ce a boro ma gasi a boro ma gasi ha a addina a addina a arzaka a arzaka mhm. to da tarbiya maga da wal tarbiya maga eh, yin zai da sai rahila ainihin zai duri rahila ihinza eh ihinza eh, eh, ne do ihinza na ayu ayu do hari aini aboro maga to afo uhu a tarbiya maga a tarbiya maga sai hinka a addina maga addina maga sai aha to a cin dafu عاريلة طب وأقول مكوجا أنا مكوجا هيولا لا صعب يجينا ولا قربوها بس إن شاء الله رهيلة ينطلع قلكم أنا كمان نقوم من رهيلة بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء إيه لمبوبي سونة 90 28 35 66 إن شاء الله إيه أكون كلاي السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barke maka yanzu. Dole ke ne sun fi da ina hanta na ka. Dole ke ta gani na yau. Jamila Mugoma. Jamila Mugoma ce. Bismillah Jamila. In ba ka sai da Da ina an zalla. Mhm. To. Sura yinka. Sura ta yi. To yi ne ina an zalla wala. sai ataina to da uku to kai ga ka rubu tuwarin sai yaran sai insha Allah sai irko su babo bandi jamila kan go nuvo marshe irko mara kai da gwamni a ga hin a ga tin di hinka insha Allah ne mu duga hantu malan sai eh lambobin su ne 972835 insha Allah Allah samu dace akwai wani kan lawo kenan assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ba sai mata rubuta ka ga haɗari kayan tacenta bismillah irsi goma hayan wofo wofo to hannu ga tun mayo rahmat ibrahim rahmat ibrahim bismillah rahmat ibrahim

masha Allah eh tambayar mu ta muka ce surori da ake budewa da inna inna cikin alqur'ani guda nawa ne sura kai goga eh, ibn ferin da inna sura margina kan go qur'ana ra ah, assalamu alaikum warahmatullah eh lambobin su ne 90 28 35 66 insha Allah wayannan su ne layukan da za ku mu akai kai tsaye domin ba da amsoshi wannan tambayoyi assalamu alaikum warahmatullah na bismillah wata malama ce jamila daga ayyuka jamila daga ayyuka bismillah jamila wasu tambaya zaki ba mu ansa jamila tambaya ta farko tambaya ta farko muka ce surori da aka bude su da inna inna to bismillah da wani da wani ne suratul kawthar suratul kawthar aka bude ta da me inna a faina kal kawthar aha na suratul qadr suratul qadr aka bude ta da me inna anzalnahu to sura ta uku suratul nuhu aka bude ta da inna arsalna nuhan inna arsalna nuhan mun gode malama jamila daga ayator Allah saka miki da alkhairi eh tambayar mu ta biyu muka ce dan adam ba zai deplace gaban Allah sai an tambaye shi abubuwa guda hudu adam mai zakul asibi sai irko gida kayan duwa da kalai ma ha hartaci ifo daga ci hartaci din assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم بعد سنة رجوبة جاها مي الحمد لله مين انا اركو يتمو او توي كان غوبو كويكي بسم الله توي علي نعم ما شاء الله بسم الله توي حسنا وله سنانو مي to hasana bismillah hasana tawai addini uhu suru to ifo ayin ma a wani asilo to itacen ta boriyan mini sandayin ma وانا a wani addina to bismillah ba wani asilo to mene a wani addina da wani asilamatare asilamatare da addina ya kulu a fallon kawo layi je faifai ne dawar boriyo to abin wala? to masha Allah hasana illa in go baraka balle gobni in ko baraka balle gobni in ko masfara balle hasana eh lambobin su ne 90 28 35 66 insha Allah Allah samu dace lokacin namu yana ta hararen mu kadan kadan insha Allah za mu tai akan tambayoyin namu eh akwai wani kallaye assalamu alaikum wa rahmatullah na bismillah wani malami ne malam marzuki wani barka muna lafiya ya gaji a gida iyali mun gode Allah alhamdulillah gaskiya kai duka ne na kowa ne gaba ɗaya ba na mutum guda ba inshallah mazan ma suna muna bukatar sirka rika participate cikin wannan shirin su musharaka kwarai don goyon na kuma ke so in da yanzu ne na kuɗe wurin sai na da ilin na kuɗe. to masha Allah ba matsala insha Allah za mu ɗauko muku su. insha Allah. Allah saka alkhairi manzo mun gode insha Allah. amin ya Allah. mun gode Allah saka alkhairi. kaman a wajen da zan fice na ji kaman kuna tambayar misali kaman wasu abu duk mummuni ba Allah baya huce kaman Allah ta subhanahu wa ta'ala bi anda abubuwa guda hudu hmm, haka dai ne tabbat suna da cikin tambayoyin da muka tambaya eh. to bismillah idan akwai bayani ko nake gani sai an tambaye shi mhm. da aka turo shi duniya ne aka turo shi ne aka turo shi eh mhm. da aka turo shi mhm. wane ne yadda muka mun manzan wane ne kaman yayi biyayya ga shi kan ma'ana Mm-hmm. mutum an tambaye shi har manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bautawa mm-hmm. to kuma bayan wannan mm-hmm. wani addini ne yayi yayi a nan duniya a nan duniya tunda kuma bayan wannan sai aka tambaye shi akwai addini akwai manzan Allah haka kuma akwai shi da kanshi ma Allah subhanahu wa ta'ala mutum yayi tauhidi biyayya ta duka wannan daga ciki tun mhm. da sai an tambaye mu kuma a tambaye mu kamar misali mhm. so a ne ne abokan ka yan wani kamar dai tambayar da za a yi cikin wa'i zama ta al'abu eh zai zama ta eh. to lokacin da ake cewa Eh, yayin da bawa ya mutu yau mal kiyama mhm. ranar gobe kiyama da abu don zo masa mai karan da wani kiru kan mhm. ce mata mhm. wa ma rabbika wa mana ubangijin ka fi duniya wal akhirah wa ma rasulika wa ma addinika wa ma ikiwanika kenan ka ji tambayoyin guda kudin da za a mishi da adam eh, su ne wannan kafin mummuni ya wuce mm, mummuni ya wuce masha Allah masha Allah yawa to bayan wannan sai na ji man dokun tambaya kamar misali mace mhm. me yake sa a auren mace mhm, mhm. kamar dai ban sani ba ba sai da na ji tambayoyin na haka dai ne ana auren mace saboda me yake auren mace masha Allah to ita mace da farko ana auren ta dan kyaukin ta ana auren ta dan kyaukyawan halitta ma'ana a tarbiyyarta tarbiyyarta mm, ko kuma hallo ina iya cewa asalinta asalinta ana iya auren ta kuma don misali mhm. addini addini eh abin mhm. zama shi ko haka dai ne yawa kuma ana iya gano ta ana mhm. iya eh, auren ta misali don na ce addini arzikinta da ta da kyautunta da guda hudu kenan yawa masha Allah kuma bayan eh tambaya dai suna da wuya kun da tambaya bakwai ne yanzu kun bada guda biyu daga baya sai ku kira ku bada saura zan doko muku saura wanda suke saura sai ku ji su hmm, sai ku saura sai ku kira kan lambobin wa alaikum salam ma'az mun gode Allah saka alhayya Allah saka alheri eh tambaya ta farko muka ce surori da aka bude su da inna insha Allah surori da aka bude su da inna inna cikin alkur'ani mai girma sura guda nawa ne tambayi mu ta bi muka ce dan adam ba zai da deflase gaban Allah aljanna ko wuta sai Allah ya tambaye shi abubuwa guda guda hudu menene wayannan abubuwa guda hudu za a tambaye dan adam a tashi alkiyama tambayi mu ta uku muka ce arba'u min sunanil mursalin akwai wasu abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawa sunnonin annabawa ne abubuwan nan guda hudu muke tambaya menene wayannan abubuwa guda hudu daga cikin sunnonin annabawa suke abubuwa ne guda hudu sai tambayar mu ta eh, hudu muna tambaya cewa ana auren mace saboda abubuwa guda hudu menene waɗannan abubuwa guda hudu dalilin sa ake auren mace tambayar mu ta biyu muna tambaya cewa arba'u man kunna fi kana munafikan khalisan akwai wayansu abubuwa guda hudu duk mutumin da yake da halayen na guda hudu mutumin da ya tabbata munafiki ne munafiki ne san fursan kamar da annabi ya bayani ma hiya ashhurul hurum a ga mu watanni masu alfurma guda nawa ne watanni masu alfurma su nawa ne tambayar mu ta karshe muka ce arba'u min sa'adati akwai abubuwa guda hudu suna daga cikin daɗin kan ɗan adam daɗin kai rabauta abubuwa ne guda hudu duk mutum da ya same su ya samu daɗin kai a duniya ne na abubuwa guda hudu na'am assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah muna lafiya alhamdulillah bismillah wata malama ce zainab daga bukkoki bismillah malam zainab tambaya zaki ba mu ansa tambaya ta farko surori masu somawa da inna inna a cikin alkur'ani mai girma inna an zallahu zai da muhu inna a akwai na kowa jamila sai sauran da su zo ko Allah saka alkhairi jamila eh, zai da mun gode zai da Allah saka alkhairi wayannan su ne surorin da suke somawa da inna muke so a gyamu surori guda nawa ne akwai wani kallon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu muna lafiya alhamdulillah mun ban ji ba watanni masu alfurma guda nawa ne watanni masu alfurma guda hudu to bismillah na farko akwai sha'aban sha'aban akwai rajab akwai rajab akwai ramadan akwai ramadan zulhajji masha Allah wata malama ce eh, wata malama ce ah, Zainab Adamu masha Allah mun gode ma Zainab Allah saka muku alkhairi amin sun mamin ya da mun gode zainab barakallah fiki wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh <coughs> eh insha Allah muna ganin minti biyu muna saura domin mu dakata wannan shiri saboda mun samu tangardan layi na rezo tun harko mun samu jama'a su yi kira ba lokacin ya tafi minti biyu saura kenan za mu ɗauka mutum ɗaya zuwa biyu kenan insha Allah ir lokacin manu zama za su tuna irin mun dore zo ne eh, a wani da kenan ir gagayi irma sambu barahimka ko qarante insha Allah irma duga fu yona haye feri gonga insha Allah irko mata irsi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to insha Allah mutum na karshe da zamu doka mutum ɗaya na karshe barka karanta ka irga sambu irma duga fu yona haye feri gera irko mata irsi assalamu alaikum wa rahmatullah na bismillah wata malama ce na bismillah wata malama ce eh ba na ji da kyau assalamu alaikum rahmatullah assalamu barka muna lafiya na bismillah wata malama ce bismillah wata malama ce za a ke abubuwan da suke nuna ta mutum na ciki ne san fita. Masha Allah wata malama ce sunan ki. Hadiza daga Lazare. Bismillah Khadija daga Lazare. To. To bismillah. Tambayar suke na san mutum na ciki ne san fita. Bismillah bismillah. Na farko. Mhm. Na farko ƙarya. Mhm. ta bismillah na biyu na biyu annamimanci aha na uku zalunci zalunci na hudu zalunci zalunci to masha Allah mun rubuta miki mun rubuta miki Allah saka alkhairi insha Allah Khadija daga Lazare ita ce ta karshe mun gode insha Allah Khadija mun gode Khadija Allah saka alkhairi lokacin namu ya karato mintocin da suka yi saura ba su da yawa mu samu damar shiga cikin bada amsoshin tambayin namu jama'a sai ku yi mana hankuri kenan har mu kare wannan shiri kenan mu bada amsoshin tambayoyin sai da kuma wani satin Allah guda mana za mu sake dawowa a cikin waɗansu tambayoyi da za mu kawo muku insha Allah eh Allah saka ya bayi da alkhairi tun malama Jamila Muhammad har zuwa Jamila Zainab Ayafor da Zainab eh, Jamila Ayafor Ramatu Ibrahim su Ma'azu da kuma Rahilatu Kwano da kuma Rahila Yalmantala da Hassana Bukoki da kuma al'uwa malama Khadija Lazare da kuma Zalika da kuma Zainab Adamu Inguwar Yat da kuma Ramatu su Jamila Muhammad gaba muna fata Allah saka ma wa'annan ƴan uwa da alkhairi game da wannan kira da suke da kowanne suke ta neman layin ba samu ba har lokacin ya karato a yi mana afuwa ba daga buwa ne daga ware zo ne sai da ya hankuri insha Allahu an tarbe mu kuma lokaci kenan za mu sake kawo istanbuli kuma da za mu kawo muku insha Allah eh tambayar mu ta farko muna tambaya cewa surori da suke farawa da inna inna a cikin alqur'ani mai girma sura guda nawa ne irin eh, ayoyin irgo ga ha'im ni'im cirisi sura kan ga sintin da inna sura margino lalle sura kan ga sintin da inna inna sura ta cino sura ta cino kan go qur'ana ra sura sintina a goyira suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina sura hinkanta inga lokaci eh, suratul eh, nuhu inna arsalna nuhan ila qaumihi sura hin zanta inga suratul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadri sura ta canta inga lokaci suratul eh, kautsar inna a'fayna kal kautsar wani lokaci sura ta ci kan ga sintin da inna inna kan go qur'ana sura ta ci dai kan ga fedin da inna e eh, bor sun dina kan sun tinga to hayo ba ingano ci malama fi wai ba ingano sun tinga to hayo ba irko makamai na gwamni irko musulamu bandi tambayar mu ko muka ci ga mu da suke farawa da inna inna a cikin alqur'ani mai girma lalle surori da suke soma da inna inna cikin al'kur'ani sura guda hudu ne akwai daga cikin suratul fatahi ta bude da inna fatahana lak fataha mubina sura ta biyu ita ce suratul nuhu inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzira qaumaka min qabl ayati wa azabun alim sura ta uku ita ce suratul qadari ta soma da inna anzalna fi lailatul qadri sura ta hudu ita ce suratul kautsar inna a'tayna kal kautsar wata bada da wannan tambaya ita ce malama wai ba Allah saka mata da alkhairi idan ha yayin kan ta rigo ga ha kayan doha ne ga adamai zakula ha hartaci hartaci ne ga adamai zakula ha da kai doha hane ifo ga ta hartaci din lalle ha yau ba sun tuna kan sun tunga tuwa bangare wace malama Jamila Muhammad Jamila Muhammad ingano gaci bar sun tuna kan sun tunga tu hayan hinkanta ba lalle yin da kan sojin da Allah tabbata ga zanga matkan no abi hurairah ana fillan da bukhari da muslim wani hadisu no kan yin da kan sojin da Allah tabbata ga eh afwa o oh, bukhari da muslim eh, hadis eh, kan yin da ne la tazulu qadma abdi yawm al-qiyamah hatta yusalu an arba'in adam mai zakul asidi plasi amku aljanna wal lunara yin irko ma ha haritaci lalle haritaci da ago ira in ga gaci ga adam mai zaha an umrihi fi ma afna iga ha wani al'umaru man gano an banandi wa an da fi ma abla a wani gaha mu bano man gano an banandi wa an ilmihi ma za a mina bihi in kai gaha a wani bayre ifono an teda wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma ita can ta iga adamai zaha a wani almanu man gano duwa wani bane iga ha man gano anadan wani gace hayan ta ci kai ga ta adamai mai zakula hada ka dohani ya fa suna kan sun tinga to hayo bango malama jamila muhammad irko makamai na gwamnati tambayar mu ta biyu muna tambaya cewa dan adam ba zai deplace gaban Allah aljanna ko wuta zai je sai Allah ya tambaye shi abubuwa guda hudu Allah zai tambaye shi rayuwar shi ina ne karasar da ita na farko kenan na biyu kuma za a tambaye sa lafiyarsa da samartakar shi da kurciyarsa da Allah ya bashi ina ne karasar da shi na uku Allah zai tambaye shi ilimin shi me yayi da shi na hudu kuma Allah zai tambaye shi dukiyarsa ina ne ya samo ta kuma ina ne ya sanya ta wai su ne abubuwa guda hudu da za yi ma dan adam tambaya a ranar tashin kiyama wata ba da hausa wannan tambaya ita ce malama jamila muhammad allah saka mata da alkhairi sai tambayar mu ta hudu muna tambaya da cewa arba'u tambaya ta uku arba'u man kunna ara arba'u min sunan al mursalin abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawa wannan tambaya babu wanda ya bada amsa a kanta abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawa daga cikin su zamu bayani akan su annabi yake cewa arba'u min sunan al mursalin daga cikinsu akwai alhaya ita ce kunya kunya annabawa sunna su ce mutum ya zama mai kunya wata afur da yin turare shafa turare ga namiji mace ma za ta sa amma cikin gida mace ba sa turare ta ta waje sunna na uku ita ce aswasiwak shine aswaki mutum ya zama mai aswaki kullum sunna annabawa ce wan nikahu da kuma aure domin annabi yana cewa an nikahu sunnati faman rida an sunnati falaysa minni kenan auren sunna annabi ce wayannan suna abubuwa guda hudu daga cikin sunnonin annabawa ne na farko akwai kunya na biyu akwai kuma turare sa turare na uku akwai bi ma'ana abin danganci asuwaki na hudu da yin aure wannan ne abubuwa guda hudu daga cikin sunnonin annabawa wannan tambaya babu wanda ya bada amsar ta har ta ci go annabiyan mai wani sunnara har ta ci gono kan annabiyan mai wani sunnara na go zama ta kana irko da ana da ago ira alhaya kan ga ci hawi bayyan in kanta ago ira kan gaci kwasi bar masu bai ga kwasi wata kulu a inga mai kwasi in zanta inga no gaci eh, haikan da gin da turare da yan bar masu bai wata kulu a wani ga hamu turare no wadin banda ago ita canta inga no gaci an nikahu kan gaci hige ago irko diya wani sunne da annabiyan mai wani sunne hige wani gaci har ta ci kan igo irko diya da annabiyan mai wani sunnara hayo barkul mantu abon tambayar mu ta hudu muna tambaya cewa ana auren mace saboda abubuwa guda hudu to wannan tambayar ta bada ansa ta ita ce malama Jamila Muhammad Allah saka mata alkhairi da sauran jama'a da suke mata goyon baya annabi ya ce tun kahul mar'atu li arba'in ana auren mace saboda mi saboda bi ma'ana addinin ta tun kahul mar'atu li arba'in wali diniha za a aure ta saboda addinin ta wali saboda saboda bi ma'ana nasabarta babban gida eh, babban fami ne na uku za a aurenta saboda kyawunta na hudu za a aurenta saboda mali ha dukiyarta annabi ce ka zabi maguci addini kenan duk wanda zai aure ya nemi ne addini ya aura ana auren ba saboda kyawunta saboda ah, bi ma'ana kudinta saboda menene amma mai addini ita ce kamata mutum ya aura wannan shine zabin da annabi ya muna kenan jamila ta bada ansa wannan tambaya irin wannan hayan tacanta igawo barhi har ta ci ma ga agoyira a wani addina da wani boriyo da a wana fu bore a wannan nasaba fubare zai bambata ne wala irin ne babbar bai wani izo no a goyira ko ne a wana eh, norose irko diya ne irma su ban wankan gwanda addina irma mahigi wani gaci ya hanna in ko mutane sai ya fo suna kan tuwo hayo bangare wata malama jamila muhammad irko ma kaban na gwamnati tambayar mu ta biyar muna tambaya cewa abubuwa guda hudu duk mutumin da yake da wayannan halaye wannan munafiki ne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani arba'u min kulli fi kana munafikan khalisan an gane ko man kanat khislatan minha minhunna fihi kanat khislatan min an-nifaq hatta yabaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abubuwa guda hudu duk wanda yake da wayannan halaye guda hudu to hakika mutumin nan yana da halaye na munafikci daga cikinsu akwai ne akwai mutum ya zama idan yi magana ya karya na biyu kuma idan alkawari ya saba na uku idan aka amince masa yi ha'inci na hudu idan ya yi hada sai ka shi ne bai da gaskiya amma zai yi ne zai fajirci zai ketare iyaka kenan wata bada da asa wannan tambaya ta ce malama jamila muhammad allah saka mata alkhairi har ta ci barkul kan gwanda da ta tarin buradin munakifin a goyi ra dabuwar salam a matari dabuwar ina ne a ga a mazamba eh dabar ga alkawli te wadin banda am alkawli fuce eh, fuce a sa te lokaci da asa alkawli to nan di ita ta da a yange kula ga haddi daru wani ga cihar ta cika adamai zabar kulkan go ban kulkan sai igo buradin gwanda muna kiftare wani alama wani hayan ta irgo ga ashurul hurum hande kan gwanda alfurma agoyira rajab min minha arba'atul hurum zama matkana irko subhanahu wa ta'ala ce a ago hande waikin dihin kara ci foyon gwanu kan gwanda alfurma a go'ira rajab a go'ira zulqida zulhijja a go'ira muharram hando kan go ita gi kan gaci muharram wani hando igo alwandai kan gwanda alfurma yi ko ne fala fi fihin na kun ya fo suna kan sun tunga to hayo bangaci malama jamila in kuma kamar da gwamni eh tambaye mu ta karshe muna tambaya cewa gaya muna abubuwa watanni masu alfurma watanni masu alfurma guda hudu ne akwai rajab akwai zulqida akwai zulhijja akwai muharram wayannan su ne watanni guda hudu masu alfurma guda uku suna jere guda ɗaya kuma yana can bai shine rajab wayannan su ne watanni masu alfurma da Allah ya haramta yaki a cikin su kuma Allah ya ce kada mu yi zalunci mu zalunci kan mu yi sabon Allah a cikin su wata bara wannan amsar tambaya ta ce malama Jamila Allah saka mata alkhairi da yi wa sai ko muna hankali lokacin ya tafi muna tafi a gaggauce a gaggawa don mu samu dan bayani da zamu gabatar a cikin tambaya Allah saka alkhairi lokacin namu ya abin da mu samu daidai Allah ba mu ladasin da ko muka yi kuskure Allah gafarta mana insha Allah sallah nuna mu sati mai zuwa insha Allah za mu sake dawowa a cikin shirin namu na filin addu'o'i da muka saba gabatarwa kowace ranar Laraba insha Allah Allah samu dace ubangiji subhanahu wataala karba mu ne samu dace biyan bukatu tuna kai du'a abu mun sanani Allah ka mu sauki ubangiji subhanahu wataala muke roko ya ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan kasar ta Niger da sauran kasashen musulmi gaba da marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya wannan suka rige mu gidan gaskiya muna fatan Allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da muke saurara Allah ka sa mu cika da juna lami lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل هذه البلاد نيجر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والإخوان المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا دعانا ويسر لنا أمورنا ويسر جميع المسلمين أمورهم أينما كانوا وحيثما ساروا بهم شارك الأرض ومغاربها اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأغلق عنا أبواب الشر وصلى الله على نبينا محمد